yaba samar kan girgije dan caca ko dan wani da bakin ciki yaka kwana ba hankali mana to ka raba mana ah, wani kuɗi ne da kai kalan ba surutu ba ku ba dalla ah. wani ya mutu a ah, mu dole na mutuwa kashe mutane ki mutu <laughs> ma dai a cikin biyu ba dole da ishirin sai na ga kwalenta <laughs> ya ina doga ta idiya eh, kai ashirin akwai sa'a na biyo kai kai kai shashasha ne kai ni ne eh. akan caca zaka ce min shashasha to kar ba hankali ina da gaya maka ba hankali <laughs> ka san dan caca in kana so ne shi <laughs> kai zahirci ne boga mai bakin ciki ya kara <laughs> ya kara bacewa Ah, ba hankali mana to ka raba mana ah. bude bude ashirar babba sa'adta eh. ka yi kokari ka nunnuge wanda kuka yi ka gane ka sa shi cikin tsakan bakin ciki ai watan ta kai mahalin da ka sa sa sa sa kai kai mana in kana yi in ba kai nuna a nuna shine ah. yihin eh, caca aljihu baya <laughs> A'a, ka sani dariya ina sa mutum haushi ba, ka sani na mai dariya a tashi eh, na da ribiyon nan. Dari za ka ɗauka. To, a tashi tallar ke. Sa. Me. Kuɗi. Me. Hamsin dai. Babu. Kuɗi nin ƙato. Me. Na ka sa ci. To, ka ci gaba da abin kama na kuyi da kuɗi. Babu. To, aka na da abin kuɗi. Me. Talatu. a cancan talatin eh to ah, to ai ba kai ka kaso ta ba mu ma muna so sama eh talatu da kuɗi na kuɗin gaban naka gaban kuɗin gaban naka to shigo kuɗin gaban ka ga su to eh, shikenan kuɗin su gaba daya kada kada wallahi sai na hidda biyar don talatu ba ta kai haka nan ba wallahi sai na wallahi ta wuce nan a dubu ku da dari biyu duka eh sai ka faɗi iya kuɗin buga ku buga ku a buga ai jimilla akai ko a buga buga ba sai ka faɗi abin da ka zo da shi <laughs> barin barin ga takun yar halak a to kuma ta talatu a can eh Suwiti yar baya kike ko yar iska? A'a wallah. Iskanci ko halacci. Bakati dai ta sheka. <laughs> a sha kayi tun ishirin ta manta kwalkwalinta ta manta ta kai wunan wuta akwai sa'a sai ga kama ku duka cinye a tata to a baka na zuwa sassabe gona ko ɗari takwas ba ni fa ganin laushi fa ba zai hana ni tankaɗe ba wallahi Allah ganin laushi Allah sun suna mutuwa wallahi sun suna mutuwa shekara ta nawa gidan yari mutum nawa ne kashe an ka dar mai an ka saki wallahi ni da ni da akuya duk ɗaya na a dar mai a saki gaskiya ne ka ci haji ka dawo wallahi in buge baki ne a kai na dar ne eh, ba wata ga za a sako ni wallahi tallahi ka ji aka ce wallahi na Allah katina rike min kuɗi na rike mat rike min kuɗi na rike mat Mansur mm. wallahi riko biyu wallahi hankuri na ne zu yanzu lahira na baki wallahi yanzu lahira gabran lau gabra da Allah ya sace ka bakin banza gajeren gajeren bakin kirin da kai bari bai kamata ku yi rikici ba na na faɗa bakin kirin gajeren banza baki ya yi hori daraja ana sawo an bi a shafa a zan hori sawo ka shafa ka zan baki ga kudin ka ga kudin ba bai kamata yi saboda ka gani in kashe ka in kashe banza kan kake don Allah ba nan ba yi hakuri na san fushinka yi hakuri daga yau mun sa kafa guda wando guda da kai talatun da kaka bugun gaba da ita sai kowa ya ji ta haihu gidana ni nan ƙarya kake yi to ƙarya kake to ƙarya to je ka kwado a can kwado a can eh kar ka damu in an jima eh. ka zo akwai magana to zan aika ka ga talatu ah, ah. ce ba ka sallamen ba ka bar da ribu ka wanda mutumin dan an kai gidan su ka je gidan su mallaka gani wallahi kana zuwa keji za a saka ai me ya a rinka kallon sa me marabar sa da biri me marabar sa kai eh? kai za a aika wajen talatu ka ji na ce